بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي maka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana irin wannan haɗuwa haka bayan da aka ɗibi tsawon watanni kusan uku kafin irin wannan sannu a hankali a ranar da aka rufe waccan daura ɗin aka ce ranar goma sha ɗaya ga watan jumada saniya wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha hudu ga watan biyar watan mayu 2011 za a ci gaba da wannan karatu kuma alhamdulillah rabbil alamin Allah ta'ala cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddari aukuwar haka din muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci da za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka na sharhu sunna na al-imam al-barbahari mana abu muhammad al-hasan bin ali bin khalaf al-barbahari wanda ya rasu a shekara ta 329 hijiriya muna roƙo Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifo mashi madawaka Allah ta'ala ya gafarta mashi ya haska kabarinsa wannan shi ne mu na goma sha shida a cikin wannan littafi kuma ba tare da jan lokaci ba kai tsaye za mu shiga cikin littafi din za mu tashi a gaba ta ɗari 112 a inda al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa alam rahimakallah أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابي على أربابه فأخذت حراما الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يكي وعلم يا كيدان uwa ka sani idan aka ce al'ilmu shine idraku shay'i alama huwa alaihi idraku shay'i alama huwa alaihi mutum ya san abu a yadda abin yake ma'ana ya san abu ba da zato ba ba da kokonto ba ba da waɗansu al'amurra ba wa'alam ma'ana kenan ka sani dahir tabbas rahimakallah Allah ta'ala ya maka rahama kaga miza kenan na littafan magabata da kuma karantarwa karantarwa da ta gino akan manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karantar da kai kuma ana roƙa maka Allah maɗaukin sarki gafara ma'ana Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama shi sai ya ce wa alam rahimakallah ka sani ubangiji Allah maɗaukin sarki ya maka gafara ya maka rahama annahu yadda al'amarin yake la yahillu malum ri'in muslimin la yahillu malum ri'in muslimin dukiyar mutum musulmi ba ta halatta illa bi tibatin min nafsi face sai da son zuciyarsa sai da daɗin ransa sai da kwanciyar hankalinsa sai da yardarsa sannan dukiyarsa ta halatta ga wani amma haka kawai dukiyar mutum musulmi ba ta halatta kawai mutum ya je ya afka mata ba ya je ɗiba ya ce ai ganima ce dukiyar Allah ce kowa da kowa ya ɗauka wannan bai halatta ba mun ga a darussan da muka yi na baya malai yake cewa la yahillu damu mur'in muslimi jinin mutum musulmi baya halatta haka kawai mutum musulmi baya halatta wani ya ɗauki wuka wani ya ɗauki bindiga wani ya ɗauki makami ya kashe shi wannan bai halatta ba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu adalahu azaban azima a yau mana yace wa alam rahimakallah annahu la yahillu malu imri'in muslimin a yau kuma yace mana dukiyar mutum musulmi daman da jinin mutum ransa kenan da abin da ya biyo bayan haka da dukiyar mutum nawa kenan biyu da mutuncin mutum nawa kenan uku wannan bai halatta ba bai halatta haka kawai mutum ya kashe wani ba bai halatta haka kawai mutum ya kamfaci dukiyar wani ba bai halatta ba haka kawai mutum ya zubar ma da wani mutunci abubuwa guda nawa guda uku wannan bai halatta ba jini kisa Allah ta'ala ya ba ya sanya mai hukuncin kisasi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd dan a tsare dukiya a tsare rayuka in aka bar rayuka haka kawai mutum ya kashe mutum to kenan kawai sai mutum ya zama mai kan uwa da wabi ya dauki bindiga ya kashe wanda ya gara ma akan wani sa'in sa ko kawai rashin fahimtar da ke tsakaninsu ko waɗansu abubuwa amma da ya da zaran ya san idan ya kashe za a kashe shi dole ka ga ya rike hannunsa na biyu dukiya bai halatta ba dukiya ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya ta ta zama kashin bayan rayuwa dukiya ba karamin alkhairi ne da ita ba in aka saki dukiya haka kawai sai abin ya zama bala'i kuma kisa ubangiji Allah madaukin sarki bai halatta wani ci dukiyar wani ba illa an ta takuna tijaratan an ta taradin minku ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil kar ku ci dukiyar ku tsakaninku da barna ta hanyar caca ta hanyar yaudara ta hanyar fashi ta hanyar sata ta hanyar zamba ta hanyar riba ta kowace hanya da take illa an ta kuna tijaratan sai dai hanya an ta kasance ta kasuwanci an taradin minkum kasuwancin da yake ya ginu ne akan yarjejeniya yarda tsakaninku tsakanin mai saya da mai sayarwa kenan a kasuwanci ma bai halatta ka tilasta wani ka ce dole sai ya sayan maka ba ka gane ko ko kuma ya tilasta maka dole sai ka sai mashi wannan bai halatta ba sai dai idan abin da yake da dalili ne akan haka akwai wadansu abubuwa da yake an bai ma shari'a dama ta tilasta mutum ko da bai yadda ba an gano wannan kamar gina hanya yin hanya ya zama na babu inda za a yi hanya sai ta nan to an dole ne mutum abin ko gonar shi ko gidan shi a saya a biya shi ko da ku ya ce bai yadda ba a danka mashi kudin shi ma'ana abin da ake kira biyan diya kenan a biya shi kudinsa domin ya je ya abin nan wani ne tsari na musulunci hakan nan bai halatta zubar da mutuncin mutum ba kaga akan kare dukiya aka kawo hukuncin alhiraba fashi da makami إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك من خزي في الدنيا ولا في الآخرة عذاب عظيم فشير مكامي الله تعالى يباده كونجنسا أن يقتلوا كودي أكركش صدقا أو يصلبوا كو أتئيرسوا أتئيتك أسامونا أبو أتئيرسوا أقوفا غري كوا يغانسوا وانا سوني ينفشي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ko kuma a yanke hannayensu da kafafuwansu sabanin juna a yanke hannun dama kafar hagu wannan sakamakon nan fashi kenan dan fashi da makami bala'i ne idan ƙasa ya zamana ta samu jarrabin fashi da makami shikenan ƙasa ba su da amma ba su da kuma kwanciyar hankali ya zama wannan kenan shi kuma abin nan hukuncin sata bayan da ya tabbata Allah ta'ala ya sanya mai hukunci wa sariq wa sariqatu faqatu aydihuma jazaan bima kasaba na kala min Allah wallahu azizun hakim kaga duk wannan dan bai ma dukiya kariya dan ba a bai ma dukiya kariya ba wacce yake ita ce allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiya wacce Allah ta'ala ya sanya ta akan ta kuke rayuwa sai ta zama kuma ta zama hargowa kenan ba ba kan gado mutunci Allah ta'ala ya bashi ya sanya mai tsari haka kawai bai halatta wani jifo wani da zina ba in ko bai kawo shaidu ba dole a mai bulala tamanin muddin bai kawo shaidu ba sai a zane shi bulala tamanin sakamakon wanda ima wani kasafi to haka nan gaba ko kudi aka ba shi ba zai ba ko sa shi aka yi fita a jarida ya zazzagi wani ba zai zazzagi shi ba kuma waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da annabi sallam ya jaddada ya sake jaddadawa a hajjatul wada hajjin ban kwana yace jinin ku haramun ne dukiyar ku haramun ce mutuncin ku haramun ne bai halatta ba wani ya zubar da mutuncin wani ko ya kashe rai ko ya ci dukiyar wani isa malam yace wa alam rahimakallah annahu la yahillu malu mar'in muslimin illa bi tibatin min nafsi sai da son zuciyarsa sai da yardan shi kenan wa in kana ma rajulin malun haram idan ya kasance a tare da mutum yana kunshe da dukiyar haram faƙar domina hoto tun da tana hannunsa ta zama tasa eh ya tara dukiyar haram ko ya tara wannan dukiyar haram ta hanyar sata ko ta hanyar cuwa-cuwa duk wasu hanyoyi na haramin ya tara dukiya ta so dukiyar tana ƙarƙashin wa shi to kai da ba shi ba la yahillu li ahadin bai halatta ga kowanne mutum an ya akhudha minhu shay'an illa bi idnihi ya dauki wani abu a cikin dukiyar wannan mutumin da ya tara ta haram ya dauki wani abu a ciki ya ce ai dukiyar haramun ce shi ma ya je ya kamfata ya ce ai shi ma ba tashi bace bai halatta ba ina fata mun fahimci sunnar yadda imam al-barbahari yake mana bayanin ta bai halatta ba ya ce yo ai ba sa ta iya tara su ba mun gano wannan ko saboda haka kawai dama yana ya lura da shi lokacin da ya fito daga banki dami guda na naira dubu dubu suna faduwa sai ya dauka ya sa aljihu ya ce ya fara rage hanya kaga wani ya fi halatta ba sai ya da shi wait wait wait ga du ga kudin ka ya fadi sai ya mika mashi kudin shi amma wai dan ya tara dukiyar haram mutum kuma ya faki idan shi ya ɗiba a cikin dukiyar to wannan kuma ba sunna bane shi ma haramun ne fa innahu imam al-barbahari yake ce da al'amarin yake shi wannan mutum fa sa an ya tuba haza ana fatan shi wannan wanda ya tara dukiya ta haram ya tuba daga abin da ya tara fa yuridu an ya ruddahu sai ya nufin ya mayar da wannan abin da ya tara na haramun ala arbabihi zuwa ga masu shi ya mayar musu fa akhasta haraman kai kuma sai ka je ka ɗibi haram ita abin da aka tara haramun ne abin da ka je ka ɗibi haramun ne shi ya ɗibi haram kai ka ɗibi haramun haram wannan abubuwan ba shi da kai ka don mutum ya yi magun-magun ya yi kamiyamiya ya bi wata ɓataccen hanya ya tara dukiya ta haramun bai halatta kuma ga kai musulmi kai ma ka je ka ɗiba ka ce ya yi dukiyar haramun ce ya tara ba bai halatta ba Allah ta'ala ya sauke wal makasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaq illa ma zahara fasadu wa in kana fasidan ya akhudhu min al-fasidi mamsakata nafsi wala taqul atruku al-makasib wa akhudhu ma a'tani lam yaf'al hadha sahabatu wal ulama ila zamanina hadha wa qala umar ibn khattab radiyallahu an kasbun fihi ba'd ad-dunya khayrun min al-hajati ila nas wal makasibu nema a fita nema ko dai wannan neman na kasuwanci ko wannan neman na aikin gwamnati ko wannan neman na sana'ar hannu kun gane wannan da ke ko kowannen su dai yana yaƙar cima a zaune Allah ya ba ku mu samu a musulunci babu cima zaune shi dai ya zauna sai dai abin da aka shi, kullum yana magana shi ɗalibi ne saboda haka tun da shi ɗalibi ne bai san yadda za a yi bai san yadda za a yi ya wani abin nan ba ko kuma duk da za a yi dai shi dai Allah ya ba ku mu samu shi sa mana ya ce wal makasibu neman abinci fita neman abinci to ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaq duk abin da kyawun su halaccin sa ya bayyana a gare ka abu kaza halas ne to wannan halas ne mutlaq ka je ka ci kayanka kawai halas malas illa ma zahara fasadu sai dai abin da ya bayyana cewar abu kaza haramun ne to duk abin da zaka ci ko abin da zaka sama ya zama na wannan halas ne ka ci kawai kai tsaye amma abin da ya zama haramun ne to wa in ka na fasidan idan ya zama na wannan abin da yake gaban ka haramun ne ya a akhudhu min alfasidi fasidi ta nafsi ya zama na ba shi da wani abin na biyu wanda ba wannan na haramun ba ko dai mushe gashi kuma ya riga ya shiga mawuyacin hali domin Allah ta'ala yana cewa famani turra ghaira bakin wala adin fala isma alai famani turra duk wanda bukatuwa ta matsa shi ga mushe yana gani wanda yake haramun ne kuma babu yadda ya iya to yanzu ya zai ci zai ci ya koshi ne malam yake cewa wa wayan kana fasidan ya akhudhu min al-fasidi mamsakata nafsi zai ci gwargwadon abin da zai rike kanshi an mushe ne ba zai ci ta bahaushe ya ce har sai da igyatsa ba ya ci har sai da ya sha ruwa a'a zai ci gwargwadon abin da zai kare mashi yunwasa kun gane ku kaga wannan shari'a kenan ta musulunci ومن قواعد شريعة التيسير في كل أمر نابه التأسير ومن قواعد شريعة التيسير yana ga cikin manya-manyan ƙa'idojin musulunci a taifir sauƙaƙawa fi kulle amrin na buhu ta'asir cikin duk abin da yake akwai wahala yuridu Allah bi kuma yusra wala yuridu bi kuma usra duk abin da yake akwai wahala ubangiji Allah madaukakin sarki yana sauwaka abun shi yasa suke cewa abun nan وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار فكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وليس واجب بالاقتدار با da yake wajibi a sallah mece ce wajibi to in ba abinda yake wajibi in babu ikon shi wala muharramun ma'atirari babu kuma abin da yake haram idan ana cikin mawuyacin hali ba wai kawai fa mutum yana cikin mawuyacin hali yayi yayi nan yayi nan ya rasa yadda zai kawai saci duke mutane ba a isa mana yace fa kullu mahdhurin ma'a darura duk abin da aka ce maka haramun ne amma kuma ya hadu da larura wa kullu mahdhurin ma darura bi qadri ma tahtajuhu darura to za a ci gwargwadon abin da larura za ta kau za a ci gwargwadon abin da larura za ta kau isa ya ce famani tsorra ghaira baghin wala adin wanda bukatuwa ta kama shi na yaci na yaci abin da aka lissafa inna maharrama alaikum almaitata waddama wala amal khinziri wa ma uhilla bihi li to cin mushe nan da aka haramta to fa idan mutum bukatuwa ta kama ya ci zai ci gwargwadon da zai gusa da yunwa ne saɓanin farfesun da aka yi a gidan shi na yanka kaga wannan zai ci ya sha ruwa ya sake ci ya sake ci sai ya je ya yi dandam tukuna wala ta kul mala yake cewa da ɗai kar ka ce a makasi makasiba ni kan zan bar neman abinci zan haƙura wa a ma a'tani zan dinga karɓar abin da ake ban tunda dai ana bayarwa ta rokobo shikenan mutum sai ya ce zai haƙura da wannan ko dai ya zauna a masallaci ya ta ibada ko ya zauna ya ta karatu ya ce shi tunda dai yana samun taro da kwabo albarkacin makaranta na zuwa shikenan kawai aga wannan bai halatta ba imamu barbahari ya ce wannan bai halatta ba saboda me ya ce lam yafi alhada sahabatu sahabai ba su yi wannan ba kasan inda malinta kake ji suna gabanka in wara'u kake ji suna gabanka sahabai ba su yi wannan ba in ana batun manya-manya 'yan kasuwa da an ce abin nan abubakar siddiq abdurrahman bin auf uthman bin affan manya-manyan 'yan kasuwa masu kudi wanda yake dan su tashi bataliya guda ta sojoji su tafi yaƙi mutum guda ya wannan ba wani abu ba ne da cinsu da abubuwan da za su hau inda ba a ji an nemo ba za a yi haka ba za a samu haka ba ba shi kenan dole a tashi a nema shi sa mana yake cewa sahabai ba su yi wannan ba in noma ne akwai manoma sosai da sosai da suka tsaya suka yi noma sosai da sosai tsoraka ka za ga duk hanya ta noma babu wanda suka zauna kawai ce ma a zaune walal ulama'u ila zamani na haza yace malamai ma ba su zauna haka kawai ba suna jiran Allah ya baku mu samu har zuwa lokacin nan namu in ji Imam barbahari ba shi kaga malaman da suka tsayawa kenan daga baya su zauna kawai to wannan daga baya ne ba a wannan lokacin suke ba kun gane wannan da kyau ko wannan kaga ta bangaren malamai kenan to kuma ta bangaren mawadata su kuma ba za su tsaya su kama hannunsu ba tunda an ce a fita a nema su kuma ba za su tsaya su ga suna taimakawa yadda ya kamata ba kun gane wannan tunda ka'idar ita ce malami zai tashi ya nemi abin da zai kame kanshi ne ba wai zai tsaya ya nemi abin da zai zama ya fi kowa kuɗi ba ne kamar yadda shi kuma mawadaci zai je ya nemi abin da zai cire ma kanshi jahilci ba wai zai zauna ne shi kawai yana taimaka ma da'awa ba shi kenan duk inda za a je amma shi kuma yana makare da jahilci kaga da'awar shi ba za ta mai sallah ba yi da'awar shi ba za ta ba shi hukunce hukunce ba ita da shi ibada ce mai zaman kanta kuma ba za ta ɗauke wata ibadar ba na'am wa qala umar bin khattab radiyallahu anhu umar dan khattab ubangiji Allah madaukin sarki yayi mai rahama yake cewa kasbun fihi da niyya fita nema yin sana'a na abin da yake akwai wani abu kamar na kaskanci da mutane suke gani a ido don akwai abin da mutane suke gani abu kaza ai kusan sana'a ce wacce bata kai ta kawo ba kamar me eh ya ce kamar yankan kumba kamar sai da allura kamar shushena kamar tura baro kamar sai da kendir kamar ya ce kamar kwashe masai kamar faskare waɗannan halas ne tsantsansu eh umar ɗan khattab yana cikin yana cikin na biyu wa kula nasi wa ba'da muhammadin wazirahu qidaman thumma uthman arjahu wazirahu abubakar da umar su ne manya manya bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallama umar dan khattab ne yake faɗin wannan ya ce ka je ka faɗi ka fita nema na abin da yake akwai abin da ake ganin kamar akwai kaskanci a ciki khairun shi yafi ashe shi ma akwai abin da yafi me yafi min alhajati ilan nas mutum ya dinga zuwa yana bai wa mutane bukatunsa yana gaya mutane bukatunsa wallahi shi ɗalibi ne kudin registration sun kakare mishi kun yi shiru wallahi shi ɗalibi ne yanzu abin da yake yi da kire kudin registration kudin handawa sun kakare mishi asabar da lahadi asabar da lahadi ba zai shiga gari ije ina baro ba ba zai je ije shushaina ba yanzu damuna damuna ce ta faɗi ina ake ina ake neman sharar gona so masu neman sharar gona so masu neman kaza masu neman kaza masu neman kaza sai je yi kawai na san ɗalibai da suka tashi sayan wani littafi kawai suka yi haka suka haka suka gaba su da kuɗi ko suka je suka nemi ƙodogo suka je suka yi noma suna neman kuɗin suka suna gama aiki aka ba su kuɗin suka je suka sayi littafi eh kun yi shiru to haka ake yi amma kawai mutum ya zama ɗalibi shi ne ɗalibi kullum ka ce an yi barin babu a wurin ɗalibi ba haka ake yi ba shi da ake asabar da lahadi wani dai dan abin wannan kuma ba shi ke nuna su kuma mawadata su kame hannunsu ba na idan ba a taimaka ma ɗalibai ba to su waye nan gaba za su ci gaba da rike al'umma eh su waye za su rike muku ƴaƴanku da suke tasowa ku akwai haƙƙin su akwai haƙƙin ɗalibai akan ku kuma wadata su yanzu ana maganar ɗaliban ne mutum ba zai zauna su kum yana tsaye wani ya ciyar da shi ya samu ladan shi ya ciyar da iyalansa ya samu ladan ba na fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka dole mutum ya tsaya tsayin daka ya ga me zai yi domin ya kame kansa da yawa za a ga a akwai wanda yake sai ya dawo makaranta yake bude shago sai ya dawo makaranta yake kaza sai ya dawo abinda ba wasu yake cewa rufin asiri wannan haka za ga ya biya makanshi waye haka zai biya makanshi ne ku a haka kai zai wa kanshi kaza har diploma har NCE haka za a ga yana ta faɗi shi wannan ya fi da ya je cin shirya ya ce wallahi gashi gashi an bayan lisa ya rasa yadda zai yana da ƙarfi a jiki ga asabar da lahadi ya je mu ƙodago ba zai yi ba ya shiga gari yau asabar ba na asabar ake samun gwadabe ba ake kasuwar gwadabe ba na asabar ya je ida ko kawai irin shi in ya ƙodago daga safe daga karfe nawa ake fara fito da kaya zuwa kasuwa daga wurare eh in ya je tun daga karfe bakwai ya kammala zuwa karfe goma na safe zuwa sha ɗaya za a ga abin da ya samu ba karamin al'amari ba ne daga nan kuma zuwa bayan la'asar ya dawo gida ya yi wanka ya tsaya ya samu tilawa tukunna eh da ya samu abin da zai ci gaza bayan la'asar kasuwa ta fara tashi ya sake komawa kuma sai ya ga ya fitar da kuɗin barin da ya karɓo haya na wannan ranar ya yi kaza ya samu wani abin nan nashi man kawai sai mutum ya zauna yana ganin shi abin nan kabu kabu ka ga mutum yana ganin shi ba zai yi ba menene mutum ba zai yi ba ya zauna kai kullum da Allah ya baku mu samu wannan ba ita ce sima ta dalibin ilimi ba dole dalibi ya zama yana da wani abu da yake kokarin rike kansa wannan kuma ita ce kaida ta musulunci yasa kaga a kaida ta musulunci babu allazi wahidu Allah da kaga allazi wahidu sai kuma aka ce me Allah da girma yake kaga allazi wahidu din daban sai ga to fasarawa yi ko kuma yayi ba bara a wannan kwata-kwata babu wannan domin an ce almajiri almajiri in ake magana sai a ce ai almajiri asalin shi daga almuhajir ma'ana wanda ya hijira eh to mu yanzu a nan garin na hijira muka yi eh daga yana yi hijira to eh domin tu shine ne alintikalu min baladi shirki ila baladi islam kun yi shiru har yanzu muhajir din yake ya ɗibi kuɗi ya biya ma 'ya'yan shi ya tura su makaranta makaranta ya abin nan nasu amma waɗanda ya tura makarantar allo sai ka ji ya ce to su ba sa yi fi sabilillahi ya tura su islamiyya su malamin islamiyya ba sa yi fi sabilillahi su waɗancan da ibiya kuɗin first time ya biya dubu goma sha takwas dubu ashirin da biyar dubu talatin su ba sa yi fi sabilillahi ɗaya su ba sa fi sabili Najeriya ba ƴaƴan ba Najeriya ba ne ba sa san Najeriya ta ci gaba ne ba sun dada taimaka ma gwamnati ba ne su ba sa yi ba za su buɗe makarantar su karanta kyauta ba a sai a ce a karatun addini ne shi wannan su malaman ba sa fi sabili ba karatun Allah ba ne kaga su ma suka da lalata karatun kenan Allah ya sauke والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه مؤطل وإن صليت خلفه فأعيد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك kaji bayani kenan sharhu sunna na al-imam al-barbahari sharhu sunna yana bayanin sunna ne baki ɗayanta qaulan wa i'tiqadan kudurin zuci qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan da ƙudurin zuci shine i'tiqad kenan da qaulan abin da mutum zai faɗa da fi'lan abin da zai aikata a zuciyarsa abin da gaban shi gaba ɗayan su ake magana malai cewa salawatul khamsu salloli biyar da ake yin su cikin jam'i su ne wanne da wanne kenan azhar la'asar magariba lisha asuba juma fa eh wasalawatul khamsu salloli biyar da ma'aiki Allah tsira da min Allah su tabbata gare ya ce ina ka ce qawma min ahli alkitab falyakun awwal ma tudmi ilayhi shahadatu Allah ila illallah fa man atawuka lidhalika fa'alim anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat Allah ya wajabta musu salloli guda biyar yace was salawatul khamsu ja'iza salloli guda biyar din nan halas ne ka yi su khalfa man sallaita khalfa bayan duk wanda kai sallah a bayan shi ma'ana yana limamin ka kenan kai sallah a bayan sallah ka tayi kun gane ko salloli biyar din nan duk wanda ka yi su a bayan shi yana limamin ka sallar shi ta yi illa an ya kona jahamiyan sai dai idan wannan limamin naka da kai sallah a bayan shi ya zama jahami ne ma'ana yana bin dan abin almajirin jahan bin safwan ne shi kuma jahan bin safwan sai da sai da dibi wajen kwana arba'in baya sallah me janyo mai rahin sallah ya yi muƙabala da yaren hausa fa kasan da larabci munazara ake kiranta ya yi mukabala da wani arne daga cikin arnan kasashen indiya din nan irin masu addinin ƙasar hindu din nan ya yi mukabala da su suka sanya mai shakku ya ɗiba tsawon kwana arba'in tukuna yana baya sallah ya dakatar da ibada tukuna yana yana nazari tukuna ya gaya yana tare da su ne ko yana abin nan nasu ai kun lura hisa mana yake ta jaddada ba ruwanka da jayayya ba ruwanka da jayayya ba ruwanka sai da jahan bani safwan sai da dibi tsawon kwana arba'in baya sallah ya dakatar da dukkan ibada tukunna ya koma yana karatu tukunna ya gaya kun gane ko to daga baya ne ya fito ya ta'til dukkan sifofin Allah madaukakin sarki duk sifofin Allah ta'ala ya ce bai yadda da su ba ar-rahman suna ne bai yadda da cewa Allah mai rahama bane a to ba yayi jayayya da wani ba abin nan al-ghaffar sunan na Allah bai yadda da Allah ta'ala mai gafara bane shi sa ga ibnu abi dawud yake cewa qadin kirul jahmi wa aidan yaminuhu wa kilta yadayhi bil fawadli tanfahu shi sa yake cewa sai dai idan limamin da kai sallah bayan shi jaham ne su kuma waɗannan jahmiya an yi musu hukuncin kafirci kun gane ko saboda aqida ce wacce take bid'a ce wacce take mukaffira ko san bid'a sun kasu kashi biyu akwai bid'atu mukaffira in an ce bid'a mukaffira ita ce bid'a da wanda yayi ta ya kafirta akwai kuma bid'a wacce take ghairu mukaffira bid'a ce amma ba ta fitar da mutum daga musulunci da a cikin su wacce ce halattaciya babu ka gano da daga kullu bid'atin dalala dan kada ya ce kun ce ba a bid'a kullu bid'atin dalala kuma kun zo kun karkasa su kun ce akwai kaza akwai kaza ai duk gaba ɗayan su bata ce wannan ta fitar da mutum daga musulunci wannan ba ta fitar da mutum daga musulunci ba ita ce bid'atu ghairu mukaffira to yanzu tunda an yi hukunci akan jahamiya duk wanda yake bid'arsa mukaffira ce bid'a da yake akanta bid'a ce wanda yake an mata hukuncin kafirci kun gane wannan da ke ko kamar mutumin da yake da aƙidar Allah yana shiga mutum aqidar kiristanci kenan hulul al wal ittihad saboda duk abin da yayi Allah ne kun gane ko duk wanda yake da irin wannan aqida kasan kafiri ne kawai babu shakku akai kamar yadda malam ya faɗa mana a wancan karatun an da abin nan wa alam annahu man za'ama man za'ama annahu yara rabbuhu fi darid dunya fa huwa kafirun billahi alazim duk wanda yace yana ganin Allah a nan gidan duniya kafiri na kaga wannan bid'a ce mukaffira shi yasa malam yake cewa illa an ya kuna jahamiyan sai dai idan shi wannan wanda kai sallah bayan shi jaham ne eh, yana ba aqidar jahamiya ne fa innahu mu'attil to ka shi jahamiya mu'attil ne me mu'attil ya zara dukkan sifofi daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki bai yadda da Allah ta'ala yana da sifofi ba kaga wannan ita ce aqida ta fir'auna kenan da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairu ita ce tsabage aqida fir'auna to kuma kaga wannan aqida aqida ce ta kafirci eh wa in sallaita khalfahu fa a'id salataka in kai sallah a bayan shi to ka sake sallah dan kai ta bayan kafiri imana eh shi yasa kake ganin abin da mai ishimau ya faɗa yace mutumin da yi sallah bayan wani sai daga baya ya bayyana wannan mutumin kafiri ne ya sake sallah shi sai ke mamaki ka ce a'a gashi yana baka sallah kuma kawai bi sallah sai daga baya ka gane ai mutumin nan gashin da yake tintirin kafiri ne yanzu salloli ke a abokan abokan da mai shi wai ba salloli sun ganka Allah ta ya sauke wa yanka na imamuka yawmul juma'ati jahamiyyan idan limamin ka na sallar juma'a yana bin tafarkin jahami ne jaham ibnu safwan ne shi kuma jaham ibnu safwan malaminsa shine ja'ad bin dirham eh shi kuma ja'ad bin dirham malaminsa wani bai ne labid wanda ima manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri shine malaminsa ina fata kun ga silsilar akidar daga wa labid sai zuwa ja'ad bin dirham sai zuwa wa jahan bin safwan shi ja'ad bin dirham shine wanda ake laye da shi ranar wata babbar sallah malamin jahan bin safwan kenan wannan limamin ya fito ya hudu ba akan mumbari na sallar idi bayan an yi komai ya ce kowa ya je ya layyasa Allah ta'ala ya karba mana layyanmu ni zan yi layya da jihar bin dirham domin ya ce ya ce mattakhadha Allah Ibrahima khalila tunda ko ya ce mattakhadha Allah Ibrahima khalila musulmi ne ko arni arni ne kawai ya kwantar da shi iyanka shi isa ibnu qayyim a cikin nuniya yake cewa shakarar shakarar ta kullu sahibu sunnatin duk wani ma'abocin sunna ya gode ma ya yabi wannan layya da aka yi ya ce ma dalla da ita kuwa layya da aka yi dawa da ja'al bin dirham to da ya tafi ne sai shi jahan bin safwan ya kauce daga wani wurin daga wannan wurin ya je ya samu wani kauye wani wuri ya je dandazo ya je bayyana aqidar tashi Allah ta'ala ya sauwake wa in kana imamuka yawmul juma'ati jahmiyan wa huwa sultanu fa salli khalfa idan limamin ka ranar juma'a ya zama yana ban tabarkin jahan bin safwan ne kuma shine limamin juma'a kuma sarki ne ka da sarakuna su ne limamai fa salli kai sallar bayan wata sallah wa salataka ka koma gida ka sake wata sallah kana imamuka min as amma idan limamin ya ka zama daga sarki ne sarki ne ya naɗa shi wa ghairihi ko wani wani wakilin sarki ne ya naɗa shi sahiba sunnatin shi limamin ma'abocin sunna ne ko da ko sarkin dan bid'a ne amma shi limamin ma'abocin sunna ne fa salli khalfa ya sallaka bayansa wala tu'id salataka karka sake sallaka mun gane karatu ai wani kaga bayani filla filla kenan idan shi jagoran sallar ya zama tintirin ɗan bidi'a ne bidi'a kuma wacce take mukaffira to wannan kai sallah a bayan shi tunda shi ne shugaba shi sarki kai sallah a bayan shi ka koma gida ka sake sallaka dama sallar juma'a ce to amma idan ya zama na shi din dan bid'a ne bid'a ce kuma mukaffira amma lima sai ya nada limami wanda yake ahlus sunna eh ma'ana ma sunna ko wani wanda ba shi ba wani wanda ke bin liman a sarkin abin nan sarki a abin nan ai ga ba sarki yana da hakimai ba yana da dakadai yana da mai unguwa masu unguwanni sai su waɗannan wakilan sarki ne sai suka naɗa shi a matsayin shi shi limamin sahibu sunna ne to a wannan lokaci malam ya ce yi sallaka ba tare da ka sake sallaka ba yi sallaka bayansa ba tare da ka sake sallaka ba ga bayani kenan filla filla yace wal imanu bi anna ababakarin wa umara rahmatullahi alaihima fi hujrati aisha radiyallahu anhum a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama قد دفنا هنالك معه فإذا أتيت القبر فتسلم عليه ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم wajib yace wal imanu da kuma yin imani bi anna ababakar da cewar lalle sayyidina abubakar radiyallahu an su duk kenan wa umar da umar Faruk rahmatullahi alaihima rahama Allah ta tabbata a gare su shi abubakar siddiq shine wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce misalinsa a cikin annabawa kamar misalin annabi isa ne da annabi ibrahim kun gane ko misalin misalin shi a cikin annabawa domin annabi isa alaihi salatu wasalam shine ce da Allah ta'ala in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa yantaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi ibrahim alayhi salatu wasalam shine yace fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim mun nake shi kuma umar misalin shi a cikin annabawa shine misalin annabi musa da annabi nuh alayhi salatu shi annabi Musa alaihi salatu wasalam shine yake cewa rabbana innaka atita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim baka annabi Musa ya addu'a ba annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya addu'a ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara domin da aka kama ribatattun badar sai na sallama ne mu shawara su ya zai da su sai sana abubakar ya ce ya rasulullah waɗannan yan uwa ne waɗannan kaza ne waɗannan kaza ne babu laifi a karɓi fidiya a hannunsu kowa ya fanshi kansa kun gane ko dama fa imma mannan ba'adu wa imma fida'an anan sallama ya tambayi sai na abubakar sai na umar ya yake ganin zai da su yake wannan al'amari ne mai su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza su suka yi kaza kawai banna wan kashe ba sai na aliyu na shi ya kashe eh, <laughs> kun gane wannan da ke ko sai ce lalle ubangiji Allah madaukin sarki yana lausasa zuciya hatta zama ta fi nono laushi kamar yadda yake kausasa zuciya a kansa shi Allah madaukin sarki yana kausasa zuciyar mutane saboda biyayya a gare shi hatta zama ta fi dutse karfi sai ce lalle misalin ga kai abubakar cikin annabawa kamar misalin annabi Musa annabi Ibrahim ne da annabi Isa kai misalin ka a cikin annaba kamar misalin annabi Musa ne da annabi Nuh alaihi salatu wasalam al-Imam Ibn Kathir Sheikhul Musari ne ya kawo wannan hadisi wannan kissa a fadin Allah ta'ala wa ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard aturiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah kai imani cewar lalle abubakar da umar allah ta'ala ya masu rahama fi hujjarati aisha radiyallahu anhu suna ɗakin sayyida aisha siddiqa kenan suna in an ce hujra su ne ɗaki ɗaki suna ɗakin ta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su nawa kenan su uku kenan qad dufina hunalika ma'a tabbas zahir an rufe su a can tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafa bi zalika fadla wannan ya isa ya zama falalarsu suna tare da shi a doron ƙasa suna tare da shi a kushewa haka aka yi su kuma karka sha'afa ba tare suka rasu ba ka fahimci wani abu domin idan aka idan jama'a da yawa sun taru sai ya musu kabarin jama'i jama'i sai ya musu kabari na baki daya a'a sai na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara rasuwa bayan shekaru sai na abubakar ya rasu bayan shekaru sai na umar ya rasu aka binne ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi a ɗakin sai da Aisha domin da cutar ajali ta kama shi sai ya nemi abin nan shawara izinin sauran matan shi sai mai izini ya ya a ɗakin sai da Aisha da Allah ta'ala yi mishi cikawa sai kuma aiki magana ina za a jana'izarsa wasu suka ce a kai shi Kudus dan can ne makabartar annabawa wasu suka ce a kai shi wuri kaza wasu suka ce a kai shi wuri kaza wani ce ai annabi sallallahu ya ce babu wani annabi da zai rasu ba ce ana mai jana'iza ne a inda ya rasu ba wani wuri ake kai su ba sai nuna mana ashe su ma annaban da suka ake jana'iza su a can a can suka rasu saboda ka a nan inda ya rasu daman ya rasu ne yana sayyida Aisha radiyallahu anha tana tallafa da shi yana kirjinta sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ba karamar falala ba ce dan ubangiji Allah madaukakin sarki ba zai bar afdalu khalqillah ya rasu a hannun wani mutumin da ba na kware ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kun gane wannan da kyau ko sai sai da Aisha radiyallahu anha ta ja jiki a nan inda ya rasu a ɗakin ma kenan a nan inda ya rasu ana aka mai jana'iza da ya rasu bayan an kammala sai sai na abubakar ya rasu sai aka kawo shi aka kawo shi kusa da shi sai ya nan sai wuri guda ya rasu ya rabu shi ke nan sai na umar yana rasuwa sai aka kawo shi wannan wurin sai na rasu sai na abubakar yana bin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai na abubakar yana biye da abin nan sai na umar yana biye da sai na abubakar a wannan ɗaki na sai da aisha kun gane ko shi kuma ɗakin yana ina yana cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗamfare da masallacinsa kun gane ko yana ɗamfare da masallacinsa saboda ka in yi garama ba lalle ne sai ya zago ta ciki ba daga gidan shi zai shigo masallaci kai tsaye da zamanin abin nan malik abin nan abdulmalik walid bin abdulmalik ko abdulmalik bin walid ɗaya ne daga cikin manya-manyan daulolin banu umayya zamanin shi yayi sai ya nemi ya expandi din masallacin manzo ya ƙara masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da aka ƙara shi sai ya zamana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma da guda sai aka shigar da shi cikin masallacin kun gane ko ba wai kuma an shigar da shi bane cas a'a gidan sai ya zama shine karshen kusurwa ta bangaren gabas kun gane ko sai ya zama na karshen shine karshen kusurwa ba mana babu sahu kenan ta bangaren gabas ta bangaren gabas katan shine abin nan kusurwar gidan ta bangaren gabas ita ce karshen masallacin sai zama na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana na inda yake eh kun gane wannan da ke ko kabarin shi kuma yana cikin ɗakin da aisha ɗakin da aisha yana cikin kabarin manza yana cikin gidan manza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu nan a haka abin yake kun fahimci wannan duk da ƙarin duk da ƙarin da aka yi na masallaci har zuwa ƙarin da Malik ya yayi wanda yake a tarihi ba a taɓa ƙara masallacin manza Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda sarki ya yayi ba inda yake yaɗi ba tsawon shekaru tara ana aiki ba dare ba rana ana suna cewa na tambaya baki da baki lokacin da muka shiga ƙasa don kazan ƙasa nan abin nan ɗin yake ƙasa masallacin ma'aikatan cewar da gaske ne labarin da ake bayarwa cewar gaba ɗaya tsohuwar madina aka ɗauka ta zama masallaci ya ce ƙwarai ku haka ne tsohuwar ma'ana madina zamanin manzo Allah su sallama ita ce aka ɗauke gaba ɗayanta ta zama masallacin eh ma'ana eh, faɗin madina gaba ɗaya zamanin manzan sallama idan aka ɗauke aka biya diya diya da ba a taɓa biya ba a duniya na gidaje da aka biya a wannan lokaci zamanin sarki fahad mai rasu Allah ta'ala jikan shi daga fara shine gaba ɗaya aka ɗauke aka wannan aiki da ina fata mun fahimci wannan da kyau ga cikin masallacin ga kuma haraba duk dai wanda ya je gani shine amma duk wannan kwatance kwatancen aga sai hankali aga ne wajen mita mita mai tarin yawa kafin ka shiga masallacin za a ga AC yana dukanka ai wani da ya shiga ya ce daga yau ya daina zagin wahabiyawa dan da an ce mai wahabiyawa makiya manzan Allah ne ya ce maki manzan Allah ba zai zo iyo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wannan hidima ba kun fahimci wannan da kyau ko to ina fata yanzu mun bayanci tarihin da amma duk wani hoto da zaka gani a ce ga kabarin manzo Allah ga an lullube shi da wani abu duk ƙarya ne na ga wannan kalandar na tattauna da wani sai na ce me ya nuna min sunan kamfanin da ya buga kalandar babu na ce ya nuna min adres su babu na ce ya nuna min lambar wayar su don tuntuɓa babu an kawo ga sandan manzo Allah sallama ga takalmin shi ga laujen shi ga wayana shi ga wayana shi shi wannan karya ne ai Allah ta'ala ya sauke to wannan Imam al-Barbahari yake cewa suna daki kai imani cewa suna dakin sai da Aisha an kuma binne su a can an yi jana'izar su a can fa iza a al-qabra idan ka je kabarin fa taslimu alaihi ma wa Fattaslimu alaihima yi musu sallah abubakar da umar ka yi musu sallama ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bayan ka yi sallama ga ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wajibun yi musu sallama din nan wajibi ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna ita ce kuma aqidar duk wani wanda yake musulmi in ya je zai yi sallama ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika ya rasulullah da sauransu kun gane ku assalamu alaika yi mai sallama za ka yi ba addu'a mutum zai ba ba wani abu zai yi ba in ya kammala sai ya dan matsa haka taku daya sai ya sake yin sallama ga sayyidina Abubakar sai ya sake miƙawa taku daya sai ya sake yin sallama ga sayyidina Umar nawa kenan uku shi wa kenan dan yace fa iza ataital qabara in ka je kabari to kenan yanzu ya halatta kai kuma da kenan ka ce a miƙa mana gaisuwa ga ya rasulullahi wani ne zai tafaji ko umara eh ya halatta ka ce da shi in ka je ka miƙa mana gaisuwa kullun nesa da karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take zaza haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya ce akwai mala'ika da Allah ta'ala ya wakilta da yake isan mishi da dukkan salatin da wani mai salati mai a faɗin duniyan nan in ke salati ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kana yin wannan mala'ika zai ce wani dan wane ya ma salati kago akwakun ku kake cikin garin mina eh to amma sakon hayya kai balle ka je ka ba wani wanda yake tun a kam in ga jidalin zaman kam kawai da ake ya watsar da sakon naka kuma bai ci wannan da ke ku saboda haka abu karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو أصاه يتي والأمر بالمعروف yin umarni da almaruf duk abin da yake mai kyau ma'ana duk abin da shari'a ta ce abu kaza mai kyau ne ka yi umarni da a yi shi kamar me sada zumunci kamar me taimaka ma gajiyayyu kamar me girmama iyaye kamar me neman ilimi kamar me salatin annabi kamar me istighfari kamar me lizimta sallar jama'a duk ayyuka na alkhairi wannan umarni ne ka yi shi kawai kaga mutane sun zauna suna tafira shikenan sai ka wuce su ba za ka ce musu jama'an ta da sallah ba jama'a lokacin sallah yi sai ka ce wannan aiki na malamai ne shi kuma cewar kuma a tashi a yi sallah shi ma kuma malamai ne za su yi kun yi shiru ai akwai abin da yake malamai ne za su yi akwai kuma abin da yake ba malamai ne kaɗai za su yi ba yi wa mutum nasiha mutane ne kuke fira da shi yi ce yau shekara shi uku tun da ya baro gida bai je ba bai koma gida ba sai ka tashi gefe guda ka ko irin wannan al'amari bai kamata ya kamata a je a ga iyaye a sadar da zumunci a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya ce ai yana buga musu waya duk da buga musu waya da kake yi ai ya kamata a je kaza kun ga ba a cikin inda ake fira ba sai ka same kai mai nasiha sadar da zumunci fala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatu arhamakum an ka bashi da ke irin wannan saboda duk abin da yake kyakkyawan aiki ne ayi umarni da shi kai bawan Allah akwai ɗalibai suna kokarin karatu suna kaza suna kaza yana da kyau a taimaka musu akalla ɗalibai sun zo ya kamata wurin kwana a ɗauke musu sun zo karatu ne ya zama na kudin inda za su kama haya a ɗauke musu domin su zama wakilai a inda suke nawa ne kudin haya ɗakuna a wurin wani bai huce cefanin wani ba eh kun gane ko kuma wannan karmi a ɗauka a ɗauki wani a ce komai sai alhaji kowa ma ya dinga hoɓasa in ɗalibai goma ne ɗauki nauyin ɗalibi ɗaya mana kudin haya ɗakinsa kun fahimci wannan da kyau ko ɗaliban nan maimakon a ce ku za ku koma gida ko za ku je ƙauyukansu ku kai da'awa sun zo garin ku yin karatu sun zo majalisun ku suna karatu ba shi kenan mai zuwa ka lawan mumini na in suka koma can ba sun zama jakadu ba kenan haka ake yi da dukkan nau'uka na al'amur bil ma'ruf wani sai an nusar da shi wani da kai mai jawabi kai mai bayani zai gane shi kenan sai ga kuma an samu ci gaba wannan hayu anil munkar da kuma hana duk abin da shari'a ta hana duk abin da shari'a ta ce abu kaza bai halatta ba kamar me saba ma iyaye karar me kin yin sallah caca wiwi daba waye waye waye waye duk irin waɗannan kamiya mai ya kasanta al'amura sai mutum ya hana yanzu kuma karuwanci a gefen titi shi kuma malamai ne za su hana eh sai a ce sai malamai kaga mutum yana awo yana zuba fafakin mudu suke ce bawan Allah ka tsoron Allah mana ya baka cika mudu ko ba haka yake ba in bala'i ya sako na rashin cika mudu gare shi kadai zai sauka ai gaba ɗaya zai sauka ai illa man khifta saifa sai dai kai wanda ka ji tsoron kada ya fille ma kai eh in ka hana shi zai sare maka kai au asa ko zai zane ka ya gane ko dama ai matakin guda nawa ne guda uku ne mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa yastati fa bi lisani wa yastati fa bi qalbi al-adhaf al-iman kuma al'amru bil ma'ruf dinna ba karamin al'amari bane yana daga cikin abin da ya sa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama wankakkiyar al'umma da Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun haka nan Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muru eh yawa ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar wal mu'minuna wal mu'minatu mummune maza da mummune mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su yan uwan sashi ne ya'muruna bil ma'rufi suna yin umarni da al ma'ruf ashe kenan har mata suna yi saboda me kace nam saboda Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والتسليم على عباد الله أجمعين da yin sallama ga bayin Allah baki ɗayansu yin sallama kun haɗu da mutum ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana musulmai kenan wanda ka sani da wanda baka sani ba in ka da sallama kawai sai wanda ka sani to me kenan ka yi sauran wanda baka sani ba ma musulmi ba musulman da ka sani da wanda baka sani ba wanda suka fi yawa wanda baka sani ba saboda ka da yi musu sallama baki daya wa salam eh ai mun yi magana ɗansu ai mun yi magana ɗansu yi sa muka tsawaita magana a can wajen jihamiya cewa bid'a ta kasa gashi biyu akwai bid'atu mukaffira akwai ghairu mukaffira bid'a mukaffira wanda take kafartar da shi ghulatu tashay ghulatu shi'a manya manya na gaba gaba a shi'a waɗannan an musu hukuncin kafirai kun gane ko waɗanda suke kamar da malam zai zo magana suke ganin kafin alkiyama ta tashi manzo Allah sallallahu zai dawo sai na aliyu zai dawo akwai abin da ake kira arraja'a za a dawo za a tsaye madana na aisha hukunci kaga duk wanda yi wannan ai arne ne domin me domin ya karyata ayoyi masu tayin yawa a cikin alkur'ani mai girma na Allah ta'ala ya ce innal ladina jawo bil ifki usbatun minkum la tahsabu khairan lakum لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أقول أرني ني بواهن تنسى أرني ني وانا نعم al'asulu abin da ya bayyana a gare ka cewar musulmi ne da shi za ka aiki duk abin da ya bayyana a gare ka da shi za ka aiki sai daga bayan ya bayyana ba musulmi ba ne shi kenan sai ka dakatar kun gane wannan kawai shi kenan shine abin da yake a gare ka amin amin amin wa man taraka salatul juma'ati wal jama'ati fil masjid min ghairi udhrin fa huwa mubtadi' wal udhru kamarudin la taqata lahu bil khuruj ila al masjid aw khawfin min sultanin zalim wa ma siwa zalika fala udhra lak yace wa man taraka wa man taraka juma'a duk wanda ya bar sallar juma'a wal jama'a da sallah cikin jam'i fil masjidi a cikin masallaci ƙi zuwa yayi min ghairi uzrin ba tare da wani hanzari ba fa huwa mubtadi'un to wannan mutumin tintirin dan bid'a ne kai mana tintirin dan bid'a ne wal uzru sai dan kar ka dauki komai ne uzuri kun gane ko kwastomomi sun kewaye ka ka ci ai uzuri ne kuna mitin ka ce ai uzuri ne kun yi shiru kana noma ka ce ai uzuri ne sai ya ce wal uzuru shi uzurin kamar din kamar rashin lafiya la taqata lahu bil khuruj ila al masjid wanda bai shi da ikon fita zuwa masallaci shikenan sai ya sallashi a gida ba wai ya bi sallah daga gida ba sai ya sallashi a gida domin ka ce ya bi sallashi a gida wata yana gaban liman ya sallashi take kun gano wannan da kyau ko ɗaya kenan na biyu ma baya gaban liman yana bayan liman ma yana ina ne liman ya yi ta takabiratul ihram ya yi raka'a guda tare da shi ya ɗauko raka biyu suka ɗauke wuta wanda yake wannan wannan musallam ne gaba ɗaya sai ya yaya in ya ci gaba da sallah yake bi wa ya sa in ya yanke wa ya sa shi khawfin min sultanin zalimin ko kuma jin tsoron wani sarki wanda yake azzalumin sarki ne yana nan yana dakon shi jiran shi yake ya ga ire-iren su ya garkame wa ga wannan don jin wannan tsoron sai mutum ya sallar shi a gida Allah ya karba mana wa ma siwa zalika fala uzra lak duk abin da ba haka ba to baka da wani hanzari amma zaka je masallacin kasuwa tun karfe 1 aka fara sallah har karfe 6 kun yi shiru to karfe 5 wata sallah ake yi to karfe uku wata sallah ake yi kun yi shiru eh kaga dai masu karfe ɗaya sun yi karfe ɗaya masu karfe biyu in sun yi karfe biyu to karfe biyu da rabi kuma wata sallah ake yi saboda haka mutum akwai hatsari akwai hatsari barin salloli irin wannan sai ga mutum yana cewa yana sunna a shi dan bid'a ne gaskiya shi kenan in an tambaye shi da yau sallolin jam'i nawa'i sai ga abu ya riga ya rikice mishi ko yana ta hada hada ba zai iya zuwa ije sallar jam'i ya dawo ba Allah ta'ala ya sauke wa man salla khalfa imamin falam yaktadi bihi fala salata la imam al-barbahari yace duk wanda yi salla bayan limam kuma alhalin bai yi koyi da wannan limamin ba ma'ana kawai ya kabara ne ya bi shi ba da wannan sallah ka san akwai wanda yake zai zo shi bai yadda da limamin ba to kuma kai da ya ƙi bin sallah a ce kuma ya kauce yana shigowa kawai sai sai ya ce Allahu akbar ba tare da niyya ba duk abin da liman yayi shi ma yayi kun yi shiru to wannan ba da sallah ko ce me aw khawfi min sultanin zalim ko jin tsoron wani azalimin sarki nan bai ji ba ne wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bi fala salata duk wanda yi sallah bayan liman bai yi koyi da liman bai da sallah kar ka manta ba fa wai ana nufin ka ce Allahumma inni nawaitu salatal isha'i fardan iqtida'an bil imam ba eh <laughs> kun gane ko ai koyi da liman a zuci ne ka zuciyarka ta himmatu cewar za ka bi shi ko zuciyar mutum ta yi ce ba za ta bi shi ba kawai zai do ne eh wanda yake kuma da yawa daga cikin shiya haka suke yi wannan da yawa sun je aikin hajji ko umara abinda suke gana hajji ko umara ne in suka je yi to ya suka iya sai su zo su bi ayi matul haramain amma za ga kawai kabarbari suke yi kaga mutum ya zo a bukwa ƙasa mai tsarki masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga mutum ya fito da wasu tsakuyoyi aljihunsa ko wani abu aljihunsa ya sa wai a kansu zai yi sujada ba zai sujada ba a ƙasar da ke cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda Allah eh a aya boye ake yi eh a kulura ai a boye ake yi wani a boye zai yi wani zai zauna kuma ko yanzu a nan Najeriya ku duba ku gani dama ya ban faɗi Najeriya ku bane don wai can din da yake ita ce ƙasa mai tsarki ku alaihi babu sabani wani kuma a nan za a ga akan hannun shi yake yi Allah ta'ala ya sauwaki wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayf kun ga sake maimaitawa muhimmancin sai dai bambancin a nan ya faɗi hanyoyin da ake bi a wancan bai faɗa ba wal amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawan aiki wa nahyu anil munkar da hana mummunan aiki wannan bil yadi ana yi ne da hannu wal lisan da harshe wal qalbi da zuciya haka annabi sallallahu ya faɗa yace mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al iman al yadu kautar da abu da hannu ko dai shugaba wanda ke shi ke da sojoji da 'yan sanda ko kuma mai gida a gidansa ba kai ne chief security na gidanka ba ka yi shiru ba kai ba da gidan ne eh, ba kai ne chief security na gidanka ba za ga ana zagin manzan Allah a cikin gidanka kai shiru za ga an ɗaya bo gumaka an sa a gidanka kai shiru ba zai ba yayyage su za ka yi baballe su zaka da hannunka ka tattara su ka sanya su ko da ba ɗora tukunya girki ba ka ɗebo su ka sa ka tunna musu wuta a tsakar gida ina fata mun gane wannan da kyau da sauransu to kuma kaga nan a nan mu'tazila suka ɗibi taji su suke ganin wajibi ne akan kowa idan shugaba yana yana almunkar to ai huruji kawai a yi fito na fito da shi matakin farko mataki na biyu a zare mushi takobi mataki na uku duk wani ma wanda isa ba musu shi ma a zare mushi takobi a buɗe mushi wuta kawai wani ita ce aqidar mu'tazilawa da abun nan wala ta da qira'il khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurdi wa yafdahu wani ita ce aqidar su Allah ta'ala ya sauke ka ganin kenan ya mai da martani akan wancan saboda haka abin da yake naka shine ka gusar wani baya aikin wani ka gusar in gusar da hannu taki sai ka gusar da bakin ka kai wa'azi kai nasiha da hikima da sauransu in ma abin ya ki sai ka zuciya da ya ba ce da sata sai ka ki abin a zuci da yadda in mutum bai ki abin a zuci ba ranar alkiyama sai ya tahi tare da masu wannan aikin to amma wani abu da ya yi wata mi'ara da koma baya wai ke yanzu da ka tashi kana ma mutane nasiha ko ka ga wata balla gaza kana mata nasiha ya kamata ta yi kaza ta yi kaza sauran mutane su ce maka ai ko kayi ba za su ji ba me na su kuma a ciki tun da su ba su yi ba kai kana yi a sai su shiru so shi kuma wai wanda yake yi din shine kuma za a nema a sanya ya mai jiki a ce ya mutane suke ai bai kama ai da ka kyale su kawai me kina kai Allah ta'ala ya sauki wal masturu min al muslimina man la yadhharu minhu riba wal masturu wanda yake asirin shi a ɓoye wanda ba a san shi ba kawai ka gan shi san shi ba daga cikin musulmi shine wa man la yadhharu minhu riba shine mutumin da babu wani abu da ke sosa zuciya da ya bayyana a gare shi min qaulin aw fi'lin mutum ne ka gan shi masha Allah da sifar shi kun yi sallah da shi kun yi komai tare shi kenan ba a ce da shi sai ka tirke shi shi yana kan wace aqida ce yana kan aqila ahlus sunna ne ko kaza ko kaza ba a tunda babu wani abin da ya bayyana babu ruwanka amma da ya tashi aiki sai ga yana yin aikin yan bid'a ko magana sai ga yana magana ta yan bid'a nan kaga magana tana tana bayanin wane shine wane wa kayan ramin sami samitin lakam ujibi ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisan al fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lam illa surat al lahmi wa dami haka zuhair bin abi sulma ya fada a cikin mimiyarsa yake cewa ai mutum kashi biyu ne kawai daga gangan jiki sai sai tsoka zuce shi sai ba sa kawai harshen shi shike bayaninsa wani da ya yi ma bayani sai ka ce kai ashe wannan mahaukaci ne a riga dan sai ga gaba ɗaya darajar shi ta rubu amanda da kafin yi bayani sai gan shi wallahi na tsatsan mutum ka ji har amman da ya bayani sai ga yayi kwambali shi zai ce to wal masturu minal muslimina man la yadhharu min riba so duk mutumin da babu wani abin da ke yake masanya zuciya ta yi kaikayi to ba ruwanka da a ce sai ka tuhumce shi ba ruwanka da ka tuhumce shi amma in yi aikin da ba na daidai ba ko ya faɗi magana da ba ta daidai ba to haka yanzu ya zama ba mastur ba kenan ya zama wani na daban وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه yace wa kullu ilmin idda'ahu al-ibad dukkan wani ilimin da bayi suke da awasa min ilmil batini cewar wai akwai wani ilimin baɗini lam yujar fil kitabi wanda yake wannan ilmin kwata-kwata babu shi a cikin littafin Allah wa sunna babu shi a cikin karanta wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama fa huwa bid'atun wa dalala to wannan abun wannan ilimin bid'a ne kuma bata ce walayen yanbaghi li ahadin bai kamata ba ga kowanne mutum an yi amala bihi ya aiki da wannan ilimin wala yad'u ilai kada ya kuskura ya kira wasu zuwa ga wannan ilimin domin akwai abin da suke kira ilimin zahiri da ilimin baɗi ilimin zahiri shine wannan ilimin da kuke da shi ku abin da kowa sani ki ne da ya kiran shi abin nan shari'a su kuma suna da alma'arifa suna da ilimin baɗi kun gane wanda saboda haka ilimin yana da zahiri yana da baɗi ne akan wannan suka suka tusa ma ayoyin alkur'ani ma'ana tana da ma'ana ta zahiri tana ma'ana ta baɗi ne kun gane ko ma'ana aikin haji na zahiri alhaji shine me a je wuri mai tsarki ko amma ma'ana shi ta ni shine a kai ziyara ga shugunai kun gane ko akwai irin waɗannan da yawa wato abin da zai nuna muku wannan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kara alƙur'ani mai girma babu wani wanda ya sai canza kalma ɗaya akwai alarammomin shi akwai masu tamanin zai izifi guda zai sauka ɗaya dawo da izifi ashirin an haɗa nau kenan tamanin kafin alfijir ya hutu akwai alarar mai akwai mahaddata wajen wallan ma an ka ce fallan ma zai ce ba haka bane fallan ma din nan guda kaza ne wallan ma din nan guda kaza ne fallan ma ga wuraren da suke wallan ma ga wuraren da suke kaga fa'un fa ka canza saboda ku ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare alqur'ani babu inda mabarnata za su shiga su barna sai suka zo wajen ma'anar tunda lafazin ya gagara sai suka zo wurin ma'ana suka ce ai akwai ta zahiri akwai ta baɗi wato abun mamaki wanda ya naɗa kanshi ya bai kanshi certificate din iya tafsiri na ji shi yana bayanin cewa wai ai ilimi yana da zahiri yana da baɗi ne domin Allah ta'ala yana cewa alam tara kaifa abun nan na suratul luqman din nan alam tarau subhanallahi alazim la ilaha allah ay ta dauki wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan ya sanya muku ni'imarsa ta zahiri da ta batini ni'ima ta zahiri wai sai ya ce wai ilimi ma yana da zahiri da batini dan Allah kaji ilhadi ban karar da aya ya ce ni'imatan zahiratan wa batina sai ya ce wai ilimi yana zahiri da batini wannan irin wannan irin jahilci ne irin wannan wannan ba shine ilhadi karkatar da ma'ana ayoyin alkur'ani mai girma saboda abin da ya kawo haka in dai talabazin alkur'ani ne in dai talabazin alkur'ani ne za ku zuba tun daga fatiha hamil aljannatu wan nas yayi rubu ya baka yayi rubu ya baka ko ya nusu ya baka ko ya izu ya baka za ku zuba hannan to nan babu yadda zai yi sai aka zo ta bangaren ma'ana sai su samu ayoyin qur'ani ma'anonin da suke so saboda ka sai a ce ilmu ku kuna da ilimin zahiri ne su kuma suna da ilimin baɗini ne saboda ka duk abin da ka ga sun yi to baɗini ne ba zahiri ba ne sai a ce an ga wani yana bin jaka yana barbarar jaka sai a ce wai ai ku ga barbarar jaka yake yi ai ba hakan yake yi ba wai abin da ka gani da ida fa wasu za a ci maka ba haka ba ne wa kai da zahiri kake aiki an gane wannan kuma babbar babban madakatarsa a wannan shine kisar annabi khidir kissar annabi khidir da Allah ta'ala ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman su suna da ilimi laduni ba ku kuna da ilimin kitabu sunna bane su suna da laduni ilimin laduni ilimi ne daga Allah kai tsaye yake zuwa gare su kenan su ba sa karɓar shari'a ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kuma shari'a manzo Allah me shari'a ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard wama arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kafatan lin-nas su suna ciki kenan to haka wannan shine sun yi inkarin nubuwa kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan suna ganin suna da shari'a su daban kun gano wannan da kyau ko wanda yake kuma shi annabi khidir a daidai wannan lokaci da ya samu wannan yaro sai ya mai sai ya kashe annan musa shi da yake yana kan ilimin zahiri ne sai ya mai inkari shi kuma da yake yana kan ilimin baɗini ne sai ya ce don me zai mai inkari ana cikin tafiya fa wajada abin nan abin nan an yi sadu ifuhu ma ah, fa wajada jidaran yuridu an yanqadda fa aqama qala law talata latakhasa alaihi ajra wai don me saboda shi annan musa kenan yace ina ma ka karbi lada dan shi yana kan ilimin zahiri shi kuma da yake kai ilimin baɗi ne sai ce mai ba haka ba kafin haka kuma akwai jirgin ruwa sai ya huda shi ana cikin jirgin ruwa don shi yana kan ilimin baɗi ne shi kuma annabi Musa yana kan ilimin zahiri a billah ba irin ƙarya da ƙarerayen da ba su yi a wannan wurin ba saboda haka akwai ilimin zahiri shi yasa wai ba a zama inuwa ɗaya da mai ilimin zahiri da mai ilimin baɗi ne eh a'a ba ba za a zauna ɗaya ne. shi annabi Musa fa annabi ne kuma manzo ne da Allah ta'ala ya turo shi da shari'arsa annabi Khidir annabi ne da yake kan shari'arsa kowa yana kan shari'arsa ne fa shi annabi Musa bai san shari'ar annabi Khidir ba annabi Khidir bai san shari'ar annabi Musa ba kowa yana kan shari'arsa ne annabawa ne kowa akwai inda Allah ta'ala ya tura shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi wanda yake shi kadai ne a zamaninsa kuma shi ne annabi har ƙarshen duniya baki ɗaya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi annabta a wani bangare da manzanci annabi lutfa yana wani bangare annabi musa ya tare da wa annabi harun ga kuma annabi khidir haka annabawan suke kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanensa wa kana nabiyyu afu ila qaumihi khassa wa bi'athu ila nasi amma ni an tura ni ne baki daya saboda kai in ma ka kawo kisa annabi khidir to ai annabi khidir annabi ne da ke kan sa shi yasa a ƙarshen kisar ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk abin da na aikata ban yi shi dan raɗin kaina ba wahayi ake min nayi saboda ka bai zama ilimin baɗi ne ba ka san akan haka ne suka ce waliyai su ne masu daraja ta farko daga su sai annabawa daga su sai manzanni yasa ibnu arabi ce cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dunal wali maqamun nubuwati matsayi na annabta fi barzakh yana barzahu ne fuwaiƙun rasul yana dan sama kadan da daraja ta manzanci wa dunal wali yana kuma ƙasa da matsaya da daraja ta walitaka ma'ana wali shine sai wa annabta sai manzo saboda ai sai suka ce annabi khidir ai wali ne ba annabi ba ne kun gane ko kuma annabi musa alaihi salatu wasalam annabi ne saboda haka kenan yanzu annabi ya yi karatu runwa wali saboda haka kenan yanzu wali ya fi annabi shine lissafin shine ka ran kai total wali ya fi annabi kenan to tambaya yanzu ana ita ce shi annabi musa ba wali ba ne a'a shi a wannan shi ba wali ba ne yanzu wali ne kun gano wannan waliyi ne ko kuma zai ce shi ba ali dan Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yayi sai ya ce annabi Musa ba waliyi bane daya annabi Musa waliyi ne shi kuma annabi Khidir sun ce waliyi ne ba annabi ba ɗaya kenan annabi Musa kuma annabi ne no kenan annabi Musa kuma manzo ne no kenan annabi Musa kuma yana cikin ulul asbi minar rusuli no kenan hudu da mai daraja hudu da mai daraja daya kun yi shiru tun da kaga wannan kenan to haka wannan hujjatuhum hujjar hujjarsu ba wata aba ce da ta kai ta kawo ba amma shi yasa kullun suke hana mutanen su zuwa inda ake karatu tsaftatacce shi yasa mai maraki yake cewa wa yunbadul ilhamu bil ara'i a'ani bihi ilhamal awliya'i wa qad ra'ahu ba'd man tasawwafa wa ismatun nabiyyi tujibu tafa la yahkumu al-wali bila dalili min an-nususi aw min tawil haka mai maraki yake fada yake cewa wayun babul ilhamu bil ara ana diban ilhama ayi watsi da ita a can zahara ita ce al'ara inda babu bishiya babu wata ciyawa da ta hudu fa na baznahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wace ilhama yake nufi yace a'ani bihi ilhamal awliya'i yace ina nufin ilhama ta waliyai wa qadara ahu ba'du man tasawwafa yace da yawa wasu daga cikin su ba sun ga aiki da shi kawai ana zana ba kawai sai ce haddasa ni kalbi an rabbi <laughs> wai da haka zai karantar da ku kai kana cewa haddasana wane haddasana ana an abi hurairah ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai shi kuma yace haddasana haddasani qalbi an rabbi sufaye kenan su kuma shiya sai su ce haddasa na himaru amirul muminin eh shi'a ba himaru amirul muminin shi kuma shi haddasar da su jaki kenan himar fa haddasa na himaru amirul muminina malam za ga dandali ne na bata wallah ba irin bankaura da ba sa faɗa ya ce wa ismatun nabi tuji tafa isma cewar annabi sallam ma'asumi ne ya nuna kenan wajibi aikinsa za a yi la ya hukumul waliyu bila dalili wali babu wani hukunci da zai yi ba da tare da dalili ba shi wannan dalilin mina nususi aw mina ta'awil ko dai na nassi in an ce nassi shine abin da baya daukar ma'ana guda biyu kamar da Allah ta'ala ya ce tilka asharatun kamila kana da wata ma'ana da zaka bashi in ba goma uku a tara da bakwai nau kenan goma kaga nassi kenan aw mina yace to mun dai ba tare sun kawo dalili ba ko kuma tawili wanda zai karɓu batu wannan ba a karɓan dalilin su amma haka kawai yana wali wai wali ne shi tsora haka kawai zai shar'anta zai haka ma zai yi kaza zai yi kaza zai ɗauke muku azumi zai ɗauke muku hajji zai ɗauke muku sallah a wannan ai ba haka bane kuma duk me ya kawo musu tsabagen sufanci ne da ruhubaniyanci Allah ta'ala ya sauke wa ayyum imra'atin wahaban nafsaha li rajulin fa inna la tahillu lah yu'aqabani in nala minha shay'a illa bi waliyin wa shahidi adalin wa sadaq yace wa ayyu mamra'atin dukkan matar da take wahabat nafsaha li rajulin da ta bayar da kyautar kanta ga wani mutum fa innaha la tahillu la to lalle wannan matar matar bata halatta ga wannan mutumin da ita da karan kanta tace ta ba da kanta gare shi ba kyauta yu'aqabani za a ɗanɗana musu ukuba su biyun in nala min ha shay'an in ya taɓa ta in ya taba ta ba za a azabtar da su illa bi waliyin face sai da waliyi madaurin aure kenan wa shahidai adilin da shaidu guda biyu adilai nau kenan wa sadaƙin da sadaki amma haka kawai bi halatta ba wai ce ta ba da kanshi ai saboda malami ne saboda waliyi ne saboda shehi ne saboda waye ta ba da kanta gare shi wannan in ya zaba ta sai an hukunta shi kun gane wannan da kyau ko yawwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan khususiyya da Allah ta'ala ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankiha khalis talaka min dunil mu'minin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina ganin lokaci ya ja mu haka karatun ya kamata a yi mai a dasa mai aya ko to wannan dai shine abin da ya kamata mu sani babu wani matsayi da mutum zai kai ya ji cewar yanzu ya halatta mace ta ba da matsaya ta ba ta kanta gare shi wannan babu shi Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum salam nan ana cewa tsirewa tsirewa nan ya ake tsirewa ai mun taba gani ba za mu so tambayoyi su ne kasancewa a rubuce eh nam suleja alaikum salam tambaya ta eh eh yake cewa kamar yan bidiya da ake da su a yanzu ina zuwa bidiya da ake da ita yanzu bidiya da ake da ita yanzu in kai tsam za ka ga ba za ta rasa wani ɗarso na bidiya da ta gabace ta ba ka gane ko saboda haka manya-manyan ƙungiyoyin bidiya da suka gabata irin su khawarij irin su mu'tazila irin su murji'a irin su asha'ira irin su kaza irin su kaza an riga an yi musu hukunci a tunda yanzu sai ka ga bidiya iri kaza da wacce ta kaza a cikin waɗancan azuzuwa ka gane wannan da kyau ko yawa kuma gargamanta kullum aka hangi akwai gulat akwai manya-manya a ciki wanda yake a bidiyar masu masu wuce gona da iri kamar yadda yake akwai wani da ya ce suna ma'alla Allah wasiƙa kun yi shuru su karan kai shi yan bidiyar zamanin sai da suka ce ya wuce gona da iri kaga wannan ya yi gulat kenan akwai wanda ya ce wa ai mutane gaba ɗaya bautar kansu suke yi yan bidiya irin shi fa sun mai hukuncin wannan ya ya daji ba ma waye ke da ake ganin kama daban ba to haka akwai manyan manyan yan bidiyan da ake an musu hukunci akwai kuma wanda ake su amawa ne jan su kawai ake kiri an sa musu bakin kyalli a ido Allah ta ce mai gida yana kan iyalansa sallah gida ba su da masallaci eh hukuncin sallarsa hukunci wane ne mai gida eh yana jan iyalansa sallah a gida eh ba fito fitowa masallaci ya jan wannan bai halatta ba mai gida ne yake yi ma iyalai sallah a gida baya fitowa a gida masallaci sallah wannan bai halatta ba zai sa mutane su samu shakku a kan shi ya rasu a zo ana cewa za a yi sallah wani ce to ya taba ganin sallah shi mutum yana musulmi a cewa ya taba ganin sallar shi su mata abin da aka dora musu shine su yi sallah a ɗakin su saboda ka cin ranar da aka kai ta ɗaki ma an ware mata wurin sallah ba wai danki za a fara yi ba za a ware wurin sallah ne shine musallaha shine wurin sallata shine abin da aka dora mata shi kuma abin da aka dora mishi ya zo masallaci ya sallah tare da al'ummar musulmi kun gane wannan da ke ko su mata idan kuma gidan ba a ɗora musu ba mun yi magana ɗasu kamar ba da kai muka fara kuma na bakar yake cewa menene malfarku bayanan zanda kawan nifaka ina mai bambancin zindiki da munafunci zindiki shine munafunci munafunci shine zindikanci sai dai a zamanin da ayoyin alkur'ani suke sauka ana amfani ne da munafunci idza ja'aka na qalu nashhadu innaka larasulullah kun gane ko da bayan da ayoyi ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare su ya koma ga Allah sai malamai suke bayani akan duk mutumin da zai boye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da imani a bakinsa sunan wannan zindiki kun gane ko mana kenan kullum da shi ake sallah kullum da shi kuke komai sai daga baya gane aitin tirin kafiri ne tintirin munafiki ne shi ne haka zance ce ai wani zindiki ne wannan hukuncin shi kisa ne kawai wani yake cewa menene hukuncin masu satar mutane suna neman kuɗin fansa wannan haramun ne ana fata mun gano wannan da kyau ko haramun ne hukuncinsu idan suka zo hannu aka tabbatar da hukuncin a kansu hukuncin hiraba ne fashi da makami إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا yake cewa yan shi'a idan suka je aiki haji suna ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama galibin yan shi'a sun fi zuwa baki'a ne kun gane ko dan anan kabarin sayyida Fatima yake si ta kuka suna Fatima Fatima kuma ba cikin baki'a suke zuwa ba waje ne tunda daga daga tsakanin masallacin manzo sallama da bakiya babu tazara sosai da sosai haka sai ga sai su kewaye domin ba a barin su shiga kun gane ko shi kuma kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sun zaga suna sallama da sun sallama sai a kore su dan ba wanda ake bari ya tsaye addu'a ko ya wasu bidiyoyi da wasu kufriyat a wurin saboda haka wasu ma suna zagaye masallacin ne baki ɗaya wasu na ɗawafin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai malam wato ba za ka san daɗin shiriya ba mala wani lokacin sai ka ga bid'a shi in ba kuma ba a farko farkon karatun masailul jahiliya an yi wannan magana wai kabar gaba ɗaya yake cewa wai shi dai ya nace sai ya dawa fi a kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik